فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يا wannan manzo don haka ka shelanta abin da Allah ya umarce ka da shi na kira zuwa gare shi kuma kar ka damu da abin da mushrikai suke faɗa ko aikatawa